Ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa ka ka ba Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyar shawo kan yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar, yau shirin zai dora inda Malam Sani Sabi'u Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISAF e yake bayani kan yadda saba koyarwa addini ke taka rawa a mace-macen aure. Ga jagoran shirin Suleiman Barma da ci gaban tattaunawa da ta haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da Hajiya Halima Sarme Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kare hakkin mata da ƙananan yara. da kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa ga jagoran tattaunawa Sulaiman Muni Barma. To wai duba waɗannan abubuwan kamar irin waɗannan maganganu da ake faɗa cewa a rajanar mace tana ƙarƙashin tafin kafarsa. Eh. Shi yasa watakila wasu maza ke amfani da irin wannan dama don cin zarafin matansu. Eh to, wannan kuma sai dai jahilai, ka gani ita mace da zaran ka auro ta ɗiyan mutane ce ka ɗauko kuma amana ce ka gane manzo Allah da bakin shi ya ce in ka ci ka ciyar da ita in ka yi tufafi ka mata tufafi ita mace ana ɗaukata ne da muhimmanci in ka yi aure don ibada don Allah da annabi to auren nan yana nan dindindin ba zai mutu ba saboda mi saboda kayi ne liwajahillahi saboda Allah duk mutumin da ya aure bisa kyakkyawan niyya dan Allah dan ibada to yana lada amma yanzu aure ne ake na entere hmm. eh uwaye mata suna da laifi sosai in mace ta aure mutum mai hali sai ana ana ana tunkuɗa ta ana ta ki kokari ki wani abu ma'ana ta yi kokari ta samu wani abu na kuɗi ko ta sa ta zan eh, samun kuɗi wajen shi ko ta zan ma ɗaukan mai kuɗi duk kaga abu ne wanda yake duk wannan auren ba ta da lada da ja ga abin da take nema kuma za ta samu maza suna da laihi sosai in ka auri mace dan an shekara ɗaya biyu uku ba ku haihu ba haihuwa abu ne daga Allah wannan abu ne daga Allah ko a ce a'a kai mun tun da kai aure wajen wata kaza ku shekara kaza mace duka wannan jahilci ne na iyaye wannan iyaye suna kai kansu su baro suna kai kansu wuta ne duka duk abin da Allah ya kadarta bisa alƙalamin ƙudura Allah ya riga ya rubuta shi mace in za ta haɗa ɗari ko ɗa goma ko ɗa ɗaya bakin abin da Allah ya rubuta mata sai an yi shi amma a bar eh, shishigi kan aure a ce kai wacce ta da ta aure wasu ce ya su ce ba ta yi su ce ɗansu ne baya duka wannan lamari ne na Allah amma in aka yi hakuri, ana neman magani ai dama abin da ke kashe aure yawanci ko ka kama taka da wani ka gani aini bil ain ka kawo shaidu wannan ana iya raba aure na biyu babu ci babu sha wannan yana raba aure don sutura ba kullum za a sutura ba amma ci da sha wannan wajibi ne in dai babu shi to ko ka ce kana aikace ka hito ta kashe aure in dai babu ci babu sha kenan kaga wannan abin haƙƙi ne na kan namiji to wasu mazan a gaskiya wallahi ba su ba kuɗin da za a yi abinci ya wadata a cikin gida kuma suna da halin a gane to kaga wannan ba ƙaramin zunubi ba ne ba kana da hali ai na ce maka manzo Allah ce istausu bin nisa ka tausaya ma iyalinka matarka alheri ne wasu yau mace in dai ka sa ta cikin condition kana da hali kana ba ta ci da sha kana mata sutura hankalinta yana kawa me za ta nema shi ko ko waje ba ta kula da shi magana ta uku yadda mata gai eh wai sai a ce kekin kwana nawa baki zo gida ba daga inda mace ta shiga ɗakin mishi to zancen ta wani gidan su bai taso ba ana ta ya ziyarar iyaye sai ki ce wani mai gida yau kwana kaza ko wata kaza eh, ina neman izini gare ka mu tare da kai mai gado iyayen kaga wannan magana ce mai kyau kenan shi ta kanshi duk da rishi imanin shi zai sauko cewa kina da gaskiya ya ɗauke ta su tai a gaida iyaye a dawo amma ba duk sati ba yariya ta ta gidansu gaban uwarta akwai wanda gurfa ake ma gaba ɗaya duk sati ko duk dimashi sai an ta gidan iyaye an yi zani wannan bai kamata ba a gani haja eh, wani irin cikas ne za a iya cewa wannan yanayi da aka shiga zai iya haddasawa zamantakewar al'umma a yau ka san da aka ce aure lalle mutum biyu suke ganin juna su ga musu so juna amma dai a ƙarshe iyalai ke gamuwa a sadu ya zamanto na ma'aurata har ya zamanto dangi da kowa an zama ɗaya an zama 'yan uwan juna to ka gani in abu ya zo ya lalace zai zamanto wa'yansu aka gamu ba a ma iya kallon juna Shi ne muke so kullum a kwatanta ma yara lalle kun ga juna kuna son juna amma yanzu abin da kuka gama ya hi ku kenan ka a ci zarafin juna ai shi yasa ka gani yanzu duk aka bar arman dangi da ana arman dangi da a ƙara danƙon zumunci da to yanzu da ya zamanto ra'ayyuka sun bambanta kowa yana gudun ya gama dan uwa da dan uwa a musu aure saboda ya kawo matsala matsala ya kawo rabon kanu cikin gida to yara mu ya kamata mu ba su tarbiyya malam ya ce a sa abin ga education islamic alakwal hal ake fara alakwal fara a gida Wato iyaye su fara baiwa 'ya'yansu tarbiyya kenan akan maganar zamantakewar aure. Insha hmm. Na ce ma malam mu duk rabi mafi yawan 'ya'yanmu a makaranta suka koyi alwala. Yanda suka koyi karatu a makaranta haka suka koyi alwala suka koyi sallah suka. Ya a ce kai tashi je ka kai alwala. Baka diba ka gani yanda yake alwala. Sallah baka diba baka gani. Duk a makaranta ne suke koyo. To yanzu wannan tunda mu Allah ya ba mu sa'a mun samu muna samun ilimin eh, islamiyya muna zuwa makarantu tun gida ya kamata Ita tun yana ɗanye a gwada mashi wani bi in yayi tauri ba bai lankwasuwa kinan tun gida yaro yanda muke ce mishi tashi ai alwala mu zo mu zamana da shi to kaga yanda ake alwala dan mi da mu in za a ba mu tsoro wani abun aka ba ci in ka cika mutu kana tsoron abin nan ka ci shi ni yanzu haka akwai wasu abubuwa yanzu haka in na gansu Gashin jiki na tashi saboda tun muna dan kan mu ci dan mine dan kaka yaro koyi kwadai hmm. mun rike su cikin gari to mu yanzu wannan duk wannan irin tarbiyya ba mu ba mu duk cikin tarbiyya yake tun gida ya kamata a bada tarbiyya a koya mishi addini in addini ya zarfafa gare yaro sannan a koya mishi zamantakewa da kai da dan uwanka wannan cikin ku guda wannan dan makwabta ne a koya musu sannan a kai ga yaro ya girma ga aure zama aure amma in tun wa'annan abubuwan ba a gansu ba tun baya kaga yaro sai zama tubarwar shi da dan makwabci dan makwabci shine abokin wadan shi ku kuma uwaye kuna hulɗa duk wani yana cikin tarbiyya mm. bar ma tun gida a tsare a gyara sannan in yi so ita waje ta bada ni ban ki ba a makarantun ma a bada saboda yanzu abubuwan da ake yi a makarantu ya yi kamari kun ga da mu muna jin yarinya sai ta aihu ai aure muna yin shi a wani wuri yanzu nan ma sai ka gani a ce sai an gwada wa ke aihuwa a ciki duk wannan haram duk wannan yana ciki irin abubuwan da suka gurbata tarbiyya mu suka gurbata yanayin mu suka gurbata rayuwar mu mm. uwaye ma yanzu suna so lalle malamai suna wa'azi suna komi mutane su gane da yanda duniya ta sa gaba mu yanzu aure wanda ake kawai shi kenan kuka san lalle dana lahiya shi lau ya je ya aure kwana biyu in aka ji shiru a yi ka damu yarinya ke ka ni yanzu haka ina da ina da kaman kes ya yi kes goma yara yanzu da nike ina zuwa da zawata da su uwaye yanzu tun ba kansu yanzu an yi wata shida wata ta yi wata bakwai wata ta ba a samu ba ciki mutane suna ta uwaye na ta damu su sai su zo suna ta koke koke wuri na ina zuwa ina zawa hmm. wa'ansu 'yan matan ma amaran an kai su an diba an ce lahiyar su lau to shi miji ya ce ke kuma uwa miji ki ce bai zuwa. farmata akasarin mata a yau in ba masu shirya muku karya ba akwai wuya ku eh, da waɗanda suka zo eh, su yi magana akan gaskiya shi yasa aka shiga wannan yanayi. A'a ba zancen ke ba. To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin ko menene zancen. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Halima Sarme da Malam Sani Sabi'u da kuma Falmata Muktar Taya sai kuma madugun tattaunawar wakilinmu Suleiman Muni Barma da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.